around, you see other people celebrating as if, especially with public money, as if they're, as if they're Wato wani lokaci idan ka gama wasu mutane suna yin harkokin biki ko shagali da kudaden mutane abin sai ka ce wasan kwaikwayon fim ɗin da ake yi a Hollywood. Wasu sai ma ka ga cewa wato abin da suke saye ko kuma irin rayuwar da suke yi a da can kafin su samu mukamin gwamnati ba su iya yin wannan kuma wani abin ban haushi shine idan ka musu magana sai su ci a ah, to ai su irin rayuwar da suka saba yi kenan to amma ai abin dubawa ko da haka ka take wadda ke da kama da ta mai almubzaranci a yanzu da dukiyar al'umma ke hannunka to bai kamata ka yin haka nan ba saboda idan ka ci gaba da yin haka ai ba kyakkyawan misali ne kake badawa ba ko da kuwa kai a rayuwa ka ta karan kanka irin wannan rayuwa kake yi ta jin daɗi to bai kamata yanzu ka fito fili ka nuna ma mutane ba saboda yanzu kai ka riga ka zama kusan wani mallaki na al'umma nakan ba mutane misali wanda shine ina ɗaya daga cikin waɗanda ke da wani matsayi na musamman a kamfanin sufurin jirgin sama na British Airways. Wato Go for Life, kafin ka kai wannan matsayin, sai ya zama na cewa kana hawan jirgin wannan kamfani na British Airways, wato business class kuma kake shiga. Aƙalla shekara ashirin a jere, aƙalla kuma so ɗaya a kowane wata. amma tun da na zo na zama ainihin jami'in gwamnati sai na daina yin haka amma tun da na zama gwamna idan ka ganni a kujerar alfarma a cikin wannan jirgin na british airways to su ne suka saka ni a ciki amma ni dan karan kaina ban taba shiga wannan ajin na first class ba a cikin wannan jirgi ba tun da na zama gwamna domin wani abu ne wanda na ma daina yi kwata-kwata yanzu na bari saboda da kuɗi na dai ba zan sai tiket ɗin first class ba wato wannan ajin yan alfarma na riga na bari saboda abin da na yi la'akari da shi shine bambancin da ke akwai na kuɗi tsakanin business class da kuma first class a cikin jirgin sama to yana iya sayan ma ɗalibai da yawa kujerun zama don haka na ga ba ni bukatar wannan first class kwata-kwata tun kafin in zama gwamna a lokacin da nake chairman din wani banki tun kafin in zama gwamna kenan kawai sai na dawo ban ma shiga wannan first class din a kowane lokaci economy class nake shiga akwai lokacin da muke wata hira da wani ya ce peter me yasa kake shiga economic class bayan duk alfarma da ke gare ka kuma ga kuɗi na ce mai babu wata bambanci babu wani babu wata matsala saboda duka ai tafiya ce ta minti 45 saboda a turai za ka ga cewa babu wanda ke shiga wa'annan matsayi ko economic class ko business class ko first class ko wane ne a'a su wani dubbe bai sha musu kai ba babu wanda zai bambance wai wani aji ka shiga a cikin jirgin sama saboda na lura idan na hau jirgi daga enugu zuwa abuja yana kashe naira dubu ashirin da biyar ko kuma atata naira dubu talatin idan kuma na shiga business class ko kuma first class kamar yadda ake faɗi to dubu saba'in da biyar kenan zambia na ce mito shi kenan a lokacin man shigo jirgi ne daga abuja za mu taho inugu shikenan muna ta tattaunawa har muka sauka a inugu ba zan kira sunan shi ba ba zan gaya maka sunan shi ba shikenan na ce mai yana ne garin ku yake ya gaya masana na ce to mace garin naku sai muka isa garin su sai muka nafi ainihin wato kasuwar garin su a kasuwar wannan garin nasu sai na kirawo mata goma shikenan sai na kirawo annan mata goma sai na tattauna da su wato bayan na gama tattaunawa da su sai na ce zan ba kowace daga cikinsu naira dubu goma goma kowace daga cikin matan nan kuwa sai ta ta bayyana farin cikinta suka ce mace ai baki ɗaya kowace kimar abin da take saidawa a teburinta bai wuce naira dubu shida zuwa bakwai ba don haka wannan naira dubu goma goma da na basu kusan kowace yanzu na ninka mata ainihin jarin da ke gare ta kenan shine sai na ce mai na ce to kaga wannan shine bambancin tsakanin dawata daga enugu da kuma dawowarka don haka kaga wannan matakin ya taimaka ma rayuwar mutane kuma ai babu wani tasiri wanda zama a wannan first class zai yi da kuma ni inda na zauna da cikin jirgi ɗaya ne kuma bisa kujera maki kawai in banda bambancin in ji a cikin zuciyata ina zaune tare da wasu mutanen da wai bai kamata in zauna da su ba su wa'ansu mutane ne na daban wannan ba tsari ba ne ba which is what you normally hear at the hearing. I said, no, you don't belong to the same preserve. Where do you belong? Wanda akasari sai ka ji mutane na faɗi, ai kai ba can ya kamata ba, ka zauna, wa'ancan ba su aka bane to a ina ya kamata in zauna kuma su wane ne sa'attawa idan da har ka fito da ƙasa wadda matalauciyar ƙasa ce to kai ma matalauci ne komin yawan kuɗinka komin wadatarka in ƙasarka ba ta da kuɗi to kai ma fa baka da su don haka kana faɗin daga ina ka hito mutane za su kalle ka ne da yanayin wancan wurin inda ka fito wato za su yi la'akari da ƙasar da kai ka fito yadda ƙasar ka take a haka kai ma za a kalle ka don haka duk wani wanda ya fito daga najeriya ko in kuɗin shi to kallon matalauci ake mai a wasu ƙasashe na yi zama a ƙasashen yammacin duniya don haka na san yadda suke kallon mutane waɗanda suka fito daga ƙasashe irin namu wani lokacin mafa idan suka fahimci cewa kai kana da wadata wata matsala ce a gare ka saboda za su rika tambayar ka a to kai me ya hana ka taimaka ma mutanen ku a wata hira da aka yi da kai ka ce kawai kana da takun takalma guda biyu ne kuma ga sunan ina gani to ai wa'annan takalma fa suna na shago so duk lokacin da ke san sai za ka je ka sayo su so babu dalilin ka je ka kwaso takalma da yawa ka zo ka jibge a gida to wani abu ne daban idan aka ce su takalman wuya suke babu su a kasuwa to kaga sai mutum ya je ya so ya zo ya aji to amma in akwai su da yawa yadda duk lokacin da ka tashi bukata za ka je ka so a ina ganin bai kamata a ce mutum ya kwaso da yawa ya zo ya jibgi a gida ba saboda kawai za ka jibge su ne su cika ma wuri don haka za ka ga wasu mutane suke buƙatar ɗakuna takwas ko goma a gidajensu amma ni nan ka gani duka ɗakuna biyu ne a wannan gida a wani littafin da ungozi okonjo ta rubuta ta ambace ka a cikin ɗaya daga cikin wanda ke ta cewa ya kamata a rika aje kuɗi to amma daga ƙarshe wa'anda ke cewa ba su da kuɗin nan su ne suka tafi kotu kai baka je ba yaya abin yake eh haka ne taro ne muka je da ungozi okonjo owela a lokacin ita ce ministan kuɗi ta ce ya kamata mu dinga aje kuɗi aka yi ta ihu aka ce mata mai zai sa mai zai sa na kalle su na ce masu a'a dole fa mu dinga tanaji domin gobe da haka ya zama dole mu rika adana kuɗaɗe suka yi ta cewa a a a abin ya taba mamaki najeriya ita kaɗai ce ƙasar da ke da wasu albarkatu wa'anda kuma suna da wa'adin da za su ƙare kuma yawan manna wata rana ƙarewa zai yi amma kuma gashi ba mu tanadi don gobe da haka ni dai na tsaya tsayin daka akan cewa dole fa marga aji kuɗi don duk wata ƙasar da tattalin arzikinta yana rataye ne akan wata dukiyar da in ana ɗibarta tana raguwa wata rana ƙarewa za ta yi don haka ya zama dole mu aje kuɗi me zai hana a ce ƙasar nan ba za ta yi wata doka ba wadda za ta maida ajiyar kuɗi ta zama wajibi lokacin da na fito takarar neman kujerar gwamna a nan jihar anambra da kuɗina na ƙashin kaina na yi amfani da su ne ta zagaye da su ne aikin kamfen ɗina neman dawa ta karo na biyu kuma na yi kamfen ɗina ne akan ga abubuwan da na yi cin baya amma wani abin mamaki shi ne wai mutane sun tsaya suna jiran wai sai an ba su kuɗi kafin su yi zaɓe misali a nawa garin wai mutane suna nan sun tsaya sanya layi jira suke a ba su kuɗi kafin su yi zaɓe ne. son son son wannan ba abin da zan yi ba ne ba ba zan iya biyan mutane kuɗi domin su zaɓe ni ba bari ba ka wani misali a wannan jihar chris ingigi shi ya sabke alƙalai guda biyar waɗanda ke shari'ar zaɓe shekara uku ana kotu amma daga ƙarshe alƙalan nan ni suka ba nasara na je kotun ɗaukaka ƙara a inugu nan ma na samu nasara ɗaya daga cikin alƙalai biyar da suka mana shira a wannan lokacin kuma suka bani nasara ita ce amina age yanzu haka tana babban kotun koli na ƙasa ban taɓa ganin ta ba ban taɓa haɗuwa da ita ba sai bayan kusan shekara biyu zuwa uku a lokacin ina gwamna na shigo filin jirgin sama na hitro ina son in shiga jirgin british airlines a lokacin ita za ta dawo najeriya ne kuma lokacin na fito daga najeriya kenan sai na ji an ce mr obi da na jiyo sai ne ta mamakin wace ce wannan ban taba ba ta komi ba kai daidai da ledar ruwan sha ta fiye wata ban taba ba ta ba amma kaga irin hukuncin da ta yanki na samu nasara a lokacin da aka shari'a tsige ni alƙalin da ta maido ne ban ba ta ko sisi ba haka lokacin da aka ɗaukar ƙara alƙalin da ta sake bani nasara wato justice ogebe ban taɓa haɗuwa da ita ba kafin wannan lokacin ba mu taɓa haɗuwa ba sai bayan ma da ta aji aiki daga babban kotun koli na ƙasa haka lokacin da muka yi shari'a tare da andi uba babu ɗaya daga cikin alƙalan babban kotun koli wato supreme court da na taɓa tattauna abu da shi da na taɓa tattauna wani abu da shi ko kuma na taɓa haɗuwa da wani daga cikinsu. So da haka yanzu idan na ji irin abubuwan da ke faruwa a wannan ƙasar, abin yana bani mamaki. Yana sa ni in samu damuwa sosai. Sai ka ga mutane sun zo suna ta samun ka. Ai abubuwa ba su gyaruwa, ba yadda za a yi. Kawai dai kowa ya zo ya samu abin da zai samu ya tafi na ce musu a'a. Ni abin da ke gabana shine ya za a yi in inganta rayuwar talaka. domin ya ji daɗin rayuwar shi ma. kowa kawai so yake samu kuɗi kowa so yake samu biliyoniya amma babu wanda ke tsayawa ya yi tunanin ya za a tafiyar da makarantu ya za a yi mu inganta asibitocinmu da dai sauran abubuwa wanda ke buƙatar a duba su domin al'umma su amfana. When I was impeached, a judge who, who brought me back mm. in Anambra State here. I didn't give her one kobo.